da balalau fatunku domin in kun basu hotel kawai za su gina e kar ku sake ku basu fatunku domin in kun basu hotel za su gina yawwa masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki a cikin alƙurani mai girma kuma kamar yadda ya tabbata a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'ar musulunci ta shar'anta mana yin ibada ta layya wanda muke yanka dabbobinmu washe garin wato ranar arfa idan an hau arfa ranar tara ga wata ranar goma ga wata ranar da ake ciyo mun nahar a lokacin da alhazai suke yanka hadayarsu suke jifar shedan abinda ake ciyo jama'atul agaba suke zuwa makka suke yin dawaful ifada suke yin sa'ayi wato nasafa safa da marwa na aikin hajji suke waɗannan muhimman aikace-aikace da sauran bayan Allah waɗanda suke gida ba samu zuwa aikin hajji ba to su kuma shari'ar musulunci ta shar'anta musu wato yin ibada ta layya wannan ibada ta layya wacce muke yi tsawon shekaru domin neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki domin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga baya sai muka ƙara fahimtar cewa ashe a cikin wannan ibada ta layya kuma za mu iya yin amfani da ita a wajen gina addinin musulunci da yin aikace-aikace na addini wannan ya sa wannan ƙungiya mai albarka ta jama'atul zafil bida wai kamata Suna. karkashin jagorancin shugaban ƙungiyar na kasa baki daya fadilatu sheikh imam dr abdullahi balalo shugaba yake yin kwamiti a duk wannan lokaci wato domin tattaro sadaka ta fatun layya daga 'yan uwa musulmai waɗanda suka yi layya a faɗin wannan ƙasa baki daya babu shakka daga lokacin da aka fara yin wannan program yan uwa masu bibiya sun ga irin ayyuka na alkhairai da aka yi da wannan fata ta layya wanda kamin wannan lokaci ba mu ɗauka cewa fata ta layya tana iya yin wannan tasiri ba amma da Allah madaukin sarki ya azurta mu da shugaba jagora mai tsoron Allah mai tawali'u mai rike amanar al'umma ya ce dukkan musulmai su kawo gudunmuwar fatan su na layya aka kawo muka hada abin mamaki sai gashi mun gina katafa da masaukin baki a cikin babban birnin tarayya abuja inda manuma da shugabanni na wannan kungi kun ji katafarin masaukin baki da yake manafikin Allah ne bai ce fara hotel ba to ku sani katafaren hotel ne hotel suka biyar gomba suka gina da kuɗin fatan ku hotel kuma man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda aka haɗa hannu da shi aka sunanto wani abu mai kyau za a rinka bashi lada da ladan wanda ya yi aiki da wannan abin da aka ƙirƙiro har izuwa ran alkiyama wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya bada kuɗin shi aka hada aka gina hotel aka yi fasha da wata a cikin hotel din wallahi tallahi za a ba shi zunubi da zunubin duk wanda ya zo ya aikata wannan mummunan aikin a cikin hotel ɗin da yake manafikin Allah ne sai ya ce wai gidan baki to hotel ne in gaya muku suka biro gombe hotel suka gina saboda haka kada ku yadda yan uwa ku ba da fatan layyanku ga wannan wahabiyawan kada ku yadda ku ba su kabiru gombe wallahi ba wani addini da kabiru gombe ke ginawa kansu kawai suke ginawa ba wani addini da balalau ke ginawa kan shi yake ginawa ko a izalan ma a wahabiyancin ma shi ba shine shugaba ba karfi da yaji da shiga gwamnati da maula da neman duniya yasa ya zama shugaba ba shi shugaban wahabiyawan ba kada ku yadda ku ba su fatan layyanku wallahi da ku ba kabiru gamba fatan layya ko ku ba balalo fatan layya wallahi garan kun yi layyan ku dauke fatan layyan ku je ku jefar da ita a masai wallahi tallahi shi ya ku alkhairi domin abin da za su je su gina da shi wallahi ba alheri ba ne wurin gina fasadi gashi nan ya faɗa da bakin shi gidan baki to ya me yasa kabiru gobe in baka ji tsoron Allah me yasa baka ce kun gina hotel ba wallahi tallahi hotel suka gina hotel suka gina a Abuja kuma hotel din yadda aka yi wuri aka sa mai hotel wallahi duk dabaran ka duwayen ka wani wallahi wani lokaci sai an yi alfashi a wurin ko da za a ce ba a zuwa da mata wallahi wani sai ya ɗauko ta ce matar shi ce umirna anna kuma bin zawahiri wallahu ya tawalla sara'ir an umarce mu amfani da zahiri amma batini Allah shine ya jibinta lamarin batini to anan za a je a yi ta alfasha da kuɗin ku wallahi kabiru gombe ba wani addinin da yake ginawa aljihun shi kawai yake ginawa ina zai samu kuɗi hakan nan balalo ba abin da yake ginawa na addini sai aje a ɗauko muku wasu gidaje na yaudara ga wani masallaci ana ginawa a gidan uwarwa aka gina wannan masallacin ga wani tabarin makaranta a gidan uwarwa ake tintini ana ginawa har yanzu ba a gama ba ba mu ga ɗalibai sun fara karatu a wannan makarantar ba shekara na kuna sun kuɗi a hannun mutane balalau ya kamata yanzu mu ga makarantar da kuka gina daga lokacin da ka naɗa kanka shugaba don wahabiyawa ma ba su suka naɗa ka ba mu ga makarantar ga ta na ɗalibai ana karatu kullum amma tun shekara sai za a gina gidan marayu kabiru gaba shi ne katon maraya za a gina gidan eh, marayu balaro shi ne katon maraya ya kamata ya jama'a ku zama kuna da hankali ba kar ku bar wa'annan wawaye su ta wautar da hankalinku suna kwace muku dukiya kada ku bari da haka idan har masallaci za a gina a gida masallacin mu ga waye liman a sa a ɗauko masallacin gashi nan ana sallah a ciki wanda su suka gina sai dai wani ya gina ya zo ya basu sai dai wani ya gina ya zo ya basu ko su sa wani ya gina amma da kuɗin da suka ta samu wallahi suna gina 'ya'yansu, su gina matansu su hau manya-manyan motoci su tafi ƙasashe su je Amerika su sharholiyarsu a sa kaya a matse ni ga Kabiru Gombe ni ga Balalau kun dai ga suka tafi Paris malam kabiru gombe je sa juice yes, jeans ya sa matsatsin kaya ya sa fesin kaf ya fito a nigan shi daman niga ne hakan na malam balaroshi suka suka suka sheke ayyansu man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamance ceniyar wasu mutane annabi ya ce zai tashi a cikin su muna kira ga babban murya kada ku sake al'umma ku ba balalau da kabiru gomba fatan ku wallahi al'azim ba addini za su gina ba kansu za su gina suna samun kuɗi da layun nan gara ba in akwai wani shehun malami na Allah a unguwarku mutumin kirki ku hahaɗa ku je ku kai mai amma wallahi tallahi mutanen Najeriya mutanen Morocco mutanen Najeriya mutanen Niger mutanen Chad mutanen Kamaru kar ku aiko da fatun ku wallahi alazimi hotel za a gina wurin yada fasadi za a gina wurin yada fasadi za a gina yanzu yanzu haka idan ka je idan ka je Abuja idan ka je Abuja wannan hotel ɗin yana nan ana shagali a cikin shi mun gina katafaren gidan baki a Abuja ba wani gidan baki ka fito manafikin Allah kace kun gina hotel Kabiru Gombe kun gina hotel in an ce hotel me ma'anan hotel mutumin banza zai zo mutumin kirki zai zo ko a malaman naku ba wani ba zai iya sunguwo yar wata bai ce matar shi ce a zo kuma a yi alfashi a ciki ya eh, ku ya kuɗin ma ba za ku yi haka ba wannan gidan bakin da kuka gina kabiru gombe ku kaɗai kuke kwana mata ba sa shiga oh idan ka je abuja da kai da matarka dare yayi ko nan za ku je ku sauka gidan baki allahu akbar allahu akbar to saboda haka yan uwa wallahi kada ku yadda kabiru gombe wallahi ka shiga uku taba mana shehu ɗayan riboci da kake da kake yi muna nan da ko duk abin da gama na shehu ɗayan riboci na cin mutunci muna nan a ajiye da shi duk abin da kuka ma malaman mu na cin mutunci a shekarun baya muna nan record din yana nan mun aje shi muna jin zafin abin kuma wallahi azimu yanzu mun taso ba za mu ku ba kuma wallahi kabiru gwamma da zaka sake ni mai baro ta in cafke ka mu zauna da kai wallahi tallahi da nuna maka kai jahili ne dama wannan wannan wa'azin turmin da kake yi a jawo aya a cafko maka na Allah ran bai cafko maka na ai kowa zai iya wannan karatun ba ga wani ni ga nan ma kana ganin da karan kaya a TikTok ba wani niga yana nan a TikTok za ka ganin shi da ƙananan kaya da shi da ɗan wannan ana kiran shi wa'azin turmi kabiru gombe wa'azin turmi hmm? da saboda haka lallai ilalla al'umma muna kiran ku wallahi al'azima kada ku sake ku bada fatun ku kada ku sake ku bada fatun ku kabiru gombe da balalau kar ku bayar wallahi ba addini za a gina ba ko da ƴan uwa musu yi manzala ku shi yarin daga yau zuwa gobe wannan sakon ya isa ko ina kada wanda ya sake wallahi wahabiyawa na gaya muku wallahi al'azim abin da suka bi da gombe suka gina hotel ne a Abuja amma sun gina katafaren masallaci waye ne babu masallacin kun gina katafaren makaranta ina ɗaliban makarantar ba abin da suke ginawa sai kansu kabiru gombe da balalau da sauran wahabiyawan Najeriya saboda kar ku sake ku ba su fatun ku wallahi daga ba su fatun gara ka kista mata wuka ka kona ta gara ka jefa ta a masai wallahi abu na gaba shine yan uwa za mu ji yadda wahabiyawa mun sanya muku kwanaki yadda lukuwa ya tabbatar da cewa duk wanda ya je ya ziyarci annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama in ji lukuwa ya ce wannan mutumin ya yi aikin banza inna lillahi wa inna ilaihi sakkwato wanda ya je ziyarci manzo Allah na san dai wallahi ku kura kuke sauraro na na san da yawa daga cikin ku sun ji wannan karatun daga bakin wahabiyawa to zan sanya muku kuma abin da daurawa shi kuma ya faɗa akan ziyaran annabi Muhammadu kaga a cikin su za mu tabbatar da waye mai gaskiya waye mara gaskiya tsakanin lukuwa da daurawa sanan waye malami a cikin waye jahili Sanan daga yanzu ku kanku wahabiyawa za ku ƙara tabbatar da cewa lalle mu sufaye mu muke kan gaskiya umarnin da muke muke cewa aje a ziyarci manzon Allah ashe akwai shi a musulunci sulu kuwa kiyayya annabi ce kawai ta sa suke cewa ka aje a ziyarci annabi da ba sa son shi amma yanzu ga daurawa zai warware mana wannan matsala wanda idan mun ce sun ce ziyaran annabi babu kyau kar aje a yi kaza kaza to yanzu za ku ji daurawa da kanshi zai warware mana barkuci wannan matsala da kanshi daurawa yanzu nan zai warware mana barkuci gashi gaskiya ni bana karfafa lokacin da mutum yake ziyara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da dako kyamara domin manzan Allah ka ci ka zo za ka ziyarci manzon Allah kai masa sallama har hankalinka yana kan kyamara ni gaskiya wannan bai kwanta min a rai ba ba hana nake ba amma ni mun na shiga gurin na so nake in samu nutsuwa in samu kwanciyar hankali in samu jin daɗin zuciya so batun ma ina kyamara take ma baya raina ina ma waya ta take ma baya raina saboda ina ga wanda yake kwance a gurin darajarsa da kimarsa bai kamata ce muna ta kokawa muna ɗaukan hoto ba mata ka kuɗa ga murya sama da murya to yan uwa kun ji ko to dan Allah dan annabi wahabiya ba su hada ziyarar annabi ba loko bai ce duk wanda ya je ziyarci annabi yake banza ba to daurawa luko ya ce ziyarar annabin nan da ka faɗa ya ce ka yi aikin banza ka duba fa ga abin da daurawa ya faɗa ya ce duk wanda ya je ziyarci manzon Allah ya ma annabi sallama bayan luko ya buɗe baki ya ce ziyarar annabi aikin banza ne ya ce ziyarar annabi aikin banza ne sannan bayan haka Ibn taymiya shi ya koyar da wannan jahilcin Ibn taymiya Allah ya ƙara maka nauyin ƙasa Ibn taymiya Allah ya ƙara maka nauyin ƙasa ɗan Abdul Wahab Allah ya ƙara maka nauyin ƙasa Albani Allah ya ƙara maka nauyin ƙasa nan mutanen da kuke gani wallahi wallahi sun fi Fir'auna ta'addanci a duniya wallahi da Ibrahim Taymiya gara Fir'auna wallahi da Abdul Wahab gara Fir'auna wallahi tallahi da Albani wallahi Albani Bature wallahi gara Fir'auna domin shi Fir'auna Allah ya taba Ibrahim Taymiya kuma annabi ya taba Allah za ka iya taba shi ya haƙuri amma wallahi ba a taba annabi Muhammad Allah ya kyare Waliri ibn al mughira zagi ɗaya ma annabi Allah sai da mai takwas hammazin masha'in Mimin manna'il kairi mu'tadin asimin utullin bada zalika zani zagi ɗaya ma annabi Allah mai takwas ba a taba annabi Allah ya kyare Wasu ibn Taymiyyah sun taba sai abdul wahhab sun taba ran alƙiyama za ku sha mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ibn Taymiyyah ya buɗe baki yace ibn taymiya ya buɗe baki ibn taymiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kalli manzon Allah ibn taymiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibn taymiya ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi ya ce itiyanu masjidin nabiyyi li qabrin nabiyyi laysa bi da'a ka tafi masallacin annabi dan ziyaran kabarin manzon Allah bai da amfani wannan ba da'a bane wallahi wannan haza kalamu ibn taymiya wannan maganar ibn taymiya ka duba cikin littafin kitabun radd adal akana'i na ibn taymiya zaka ga wannan maganar ta ibn taymiya bayan annabi sallallahu yana cewa saboda haka ya ku alhaji alhazai ku je ku ziyarci manzon Allah kada ku bari ibnu taymiya ya batar da ku ibnu taymiya dajjal ne ibnu taymiya dajjal ne kada ku bari ya batar da ku ibnu taymiya mata mushrika laysa musliman ibnu taymiya wallahi tallahi bai mutu musulmi ba ibnu taymiya bataccen bawa ne baya garin girman annabi ibnu taymiya bai garin girman annabi kwata kwata addinin ibnu taymiya addinin shirka ne addini ibnu taymiya addinin mai da Allah gunki ne addini ibnu taymiya addini ne wallahi na rusa musulunci kwata kwata babu Allah tattare da su ba Allah a tattare da wahabiya kwata kwata totally automatically ba sa ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man zarani bil madina kaman zarani fi hayati wanda ya ziyarce a madina kaman ya ziyarce ni ina raye ne kamar ya ziyarce ni ina raye ne shi yasa zaka ji manyan malamai masana annabi masoya annabi irin su yusufin nabahani zaka ji suna cewa ujbil madinati talqasan makarima kairal wara saban wa akarma kima huwa Mangada bil mu'minin rahima huwa kiratul lail qadim qadima in ka je aikin haji to kai maza maza ujbil madinati ka maza ka tafi madina ka karkata zuwa madina talqasan makarima zaka haɗu da mai karamci a can muhammadin rasulullah zaka ji alfazazi yana cewa laqad faza man labba wa dafa wa zarahu wa man raga fi zaka turabi idarahu wa in kunta lan tablug ukayya diyarahu bi hubbi rasulillahi narju juwarahu wa kullu muhibbin fal habibu lahu hasbu zaka ji ce laqad faza hakika ya ya dace hmm? man labba wanda yace labbaika allahumma labbaika wa dafa yayi dakin manzon Allah dakin Allah wa zarahu ya ziyarci manzon Allah za ka ji shi kuma eh, shek eh, eh, usman bin fodi yana cewa halima sirrin nawa bata musiri an sai ce li azura kabar alhashimi muhammadi ina ma in samu tafiya in tafi ɗaya manzo Allah in je in ziyarci manzon Allah amma wahabiya kun hana a ziyarci manzon Allah ba wani malami mutumin kirki a duniya na Allah wanda ya hana ziyarar manzo Allah wallahi daga Ibn Taymiyyah aka samu wannan tabargaza daga Ibn Taymiyyah sai almajiransa zaka ji maulana sahibul fayda shabra ya ce fa man kana yanhu lil madinati za'iran siwahu sai ce fa inni qad jitu ahmada za'ira duk wanda ya nufa madina zai je ziyarci wani wanda ba manzon Allah ba to ni barhamu ni annabi zan je in ziyarta to da ya ku alhazan mu kada ku yadda wahabiyawa sana ku ziyaran annabi ga dai daurawa ya tabbatar da ana ziyaran annabi wannan baƙaƙen maƙiya manzon Allah su ne suke hana a ziyarci manzon Allah kar a ce za a ziyarci manzo Allah sai dai a ce za a ziyarci masallaci masallaci ya kai annabi ne masallacin Madina bai kai darajar annabi masallacin Kaaba bai kai darajar annabi ba hatta ibnu Taymiyyah da kanshi ya faɗa a cikin iktida'us Siratul Mustaqim yake cewa annan nabiyya abdal min al-Ka'aba lalle annabi ya fi Ka'aba girma ya fi Ka'aba daraja a wurin Allah saboda haka ƴan uwa wannan kenan a takaice a sake wannan sako ya tafi ƴan uwa su samu mahajjata kar ku yadda a a baya ku je ku ziyarci annabi Muhammadu eh ku je ku ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ƴan uwa a nan zan dakata Allah tabaraka Ta'ala ya datar da mu a wannan tafiya alfarman shugaba jagaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa wabarakatuh cohesiva